Sunana Maryam Abdullahi Tsanyawa nake gabatar muku da labaran biti da kewaye. A cikin labaran namu na yau za a ji cewa ofishin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai lankwame naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari da saba'in da bakwai akan tafiye-tafiye da shan lemuka na alfarma. An yi wa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a tiku Abubakar rigakafin allurar corona. a matsayin mutum na farko a Najeriya. babbar kotun jihar kano ta gargaɗi gwamna ganduje kada ya kuskure yanke ko sisin kwabo daga cikin albashin ma'aikatan shari'a gwamnatin katsina ta sake samun nasarar karɓo mutane sama da saba'in daga hannun masu garkuwa da mutane dan majalisar tarayya injiniya abba kabir ya kai ziyarar ta'aziyyar marigayi alhaji bello abdullahi farar hula sannan za a ji cewa mai martaba sarkin bici alhaji nasiru ado bayero ya naɗa da katin yarimawa a karamar hukumar tufa. A cikin kasafin kudin shekara ta 2021, ofishin shugaban kasa muhammadu buhari zai kashe zambar kudade miliyan 2,000 da miliyan arba'in da a tafiye-tafiye sai miliyan 130 da a kan lemukan jika makoshi kazalika ofishin shugaban kasan an ware masa miliyan dubu uku da tamanin da biyu na manyan ayyuka sai kuma karin miliyan dubu biyu da miliyan saba'in da shida na ayyukan yau da kullum sai bangaren kayan abinci da kayan girke-girke zai kwashe miliyan casa'in da takwas da dubu ɗari uku sai allowance na zama wanda zai lashe miliyan 164 sai miliyan 41 wajen biyan tallace-tallace da hudodin jama'a tun bayan jin wannan kasafin kuɗi wasu daga cikin 'yan najeriya ke tofa albarkacin bakin su kamar yadda jaridar naija ta rawaito a daidai lokacin da wasu 'yan najeriya ke yunkurin bucirewa rigakafin allurar corona tuni tsohon ɗan takarar shugaban kasa tiku abubakar ya karɓi nasa rigakafin allurar a ƙasar dubai wanda hakan ke nuna cewa shine mutum na farko da aka yi wa rigakafin a najeriya mai magana da yawun atiku abubakar fall eve shine ya bayyana wa manema labarai inda ya ce tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar ya karbi rigakafin pfizer ko da yake yanzu haka atiku abubakar ya fito ya musanta wancan labari inda ya ce an yi masa allurar amma ba ta korona ba ce a nan kuma babbar kotun jihar kano ta gargaɗi gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar ce da kada ya kuskura ya yanki kudin ma'aikatan shari'a. Idan dai za a iya tunawa tuni gwamnan ya yi alkawarin yanke albashin saboda abin da yake kira matsalar tattalin arziki. Wakiliyar Mu'asiya Bello Sani na da ci gaban labarin. Kamar yadda jaridar Solabes ta rawaito wasu daga cikin ma'aikatan shari'ar a jihar Kano sun gabatar da korafinsu a babbar kotun jihar Kano domin dakatar da gwamna Ganduje da hana shi musu ɗauki ɗaiɗai a cikin albashin nasu. Kazalika cikin karar sun hada da kwamishinan shari'ar na jihar Kano. Wasu daga cikin masu karar da suka hada da Mukutar Lawan Sula Aliyu wanda ke a matsayin wakilin kungiyar ma'aikatan shari'ar sun gaya wa kotun cewa sun bayyana cewa yankar musu albashin ya saba ka'ida. yanzu haka dai tuni alkalin babbar kotun ta jihar kano malam usman na abba ya ba wa gwamna umari kada ya sake cire albashin ma'aikatan shari'ar duba da yarjejeniya tsakanin gwamnatin jihar kano da kungiyar shiga tsakanin sasanta ma'aikatan gwamnati wanda aka yi a 19 ga watan disamba na shekarar 2019 mai rahoto asiya bello sani daga brtv to an gaida asiya yanzu kuma bari mu leƙa masarautar biti a inda a yau alhamis mai martaba sarkin biti alhaji nasir ado bayero ya naɗa da katin yarimawa a ƙaramar hukumar tufa wakilinmu na masarautar biti abubakar lawan biti na da ci gaban labarin fadar masarautar bici ta yi cikar kwari domin shaida naɗin sarautar musa muhammad yarimawa a matsayin sabon dagacin yarimawa da ke karamar hukumar tofa da yake jawabi a gaban mai martaba sarkin bici alhaji nasir ado bayero hakimin karamar hukumar tofa makaman bici alhaji isiyaku umar tofa ya gaya wa mai martaba sarkin cewa sun kawo sabon dagacin ne bisa zaɓin da al'ummar suka yi masa domin neman amincewar sarkin daga nan kuma sai mai martaban sarkin yayoyi domin jin ra'ayin jama'a ko akwai mai jayayya sabon dagacin inda kowa ya ce ya gansu da naɗin sabon dagacin bayan jin haka ne sarkin ya naɗa sabon dagacin inda ya hore shi da ya zauna da jama'arsa lafiya kiyaye mutuncin talakawansa kada ya haɗa kai da masu laifi tare da tabbatar da ilimin addini da na zamani da yara da kula da lafiyarsu da yake nashi jawabin sabon dagacin na garin yarimawa musa muhammad yarimawa ya gode wa allah subhanahu wata'ala da ya nuna masa wannan rana tare da yin alkawarin kula da haƙƙin talakawansa da yin biyayya ga masarautar bici gaba ɗaya. fata na ga jama'a shine duk abin da za a yi a yi a zauna lafiya zaman lafiya shine na farko da zai kawo ci gaban duk da ake nema tsakanin al'umma shugabanci da kuma zama na rayuwa gaba ɗaya ba na mutum ɗaya ba ne kowa siya ba da gudunmawarsa rahoton kenan abubakar lawan bici a labaran brtv gwamnatin katsina ta sake samun nasarar karɓo mutane sama da saba'in daga hannun masu garkuwa da mutane a yau ɗin nan alhamis mai taimakawa gwamna kan wayar da kan mutane sa mai turaka ya tabbatar da wannan labari wasu daga cikin mutanen da aka ceto sun bayyana jin daɗinsu Dan majalisar tarayya a Intiniya Abba Kabir ya kai ziyarar ta'aziyyar marigayi Alhaji Bello Abdullahi farar hula wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Laraba. Yayin ta'aziyyar ya nuna alhininsa inda ya ce rashin babba ne da za a daɗe ba a cike gurbinsa. Idan muka koma teburin addinin Musulunci, wakilinmu Badamasi Nazifi ya haɗa mana rahoto kan abin da ke hana samari aure. Yanzu haka babban abin takaici da ke dama abin damuwa ga mutane masu hankali ya biyo bayan yadda 'yan mata suke yawo zagada-zagada a kan titi da samari, kowa ya isa aure, amma buri irin na iyaye da ƙarya irin ta samari ta hana yin auren, saboda akwati da tsadar sadaki. kan hakan muka tuntuɓi babban limamin masallacin juma'a na garin bici alhaji lawan abubakar don jin ta bakinsa kan menene adadin sadaki a musulunci ya kamata Koya waje ba ango ya biya inda za a ɗaura aure sawa'un budurwa ce ko bazawara kar kudin nan su gaza naira dubu ishirin da shida to daga nan kuma gwargwadon ikon su kamar yadda na faɗa abin da ya sama wannan ba wata magana amma shin akwati al'ada ce ta zo da shi ko kuma musulunci ne ya zo da shi sutura ake magana wajibi ne ya mata sutura haka kayan kwalliya kayayyaki ne na gyara jiki da sauransu amma a gayyade ko a tilasta ko a ce in babu shi babu aure misali a ce sai an kawo akwati tara akwati kaza wannan wani abu ne da yake kashe gwiwar waɗansu suna son auren su ji tsoro ko su firgita ko kuma su matan da za a aura su kafe cewa sai wanda zai musu irin wannan amma idan an yi mata sutura a matsayin wadda haƙƙi ne ya hau kansa wannan ai dama yana cikin haƙoƙi namiji ya yi wa matarsa sutura sawa'un a akwatin a kawo kamar da can da ba akwatin ake lefe ake faɗa lefen ai lefen ne mai rahoto badamasi nazifi mai abin mamaki daga brtb bici radio and tv gaba ɗaya da haka labaran zai ɗiga aya a madadin editanmu na wannan rana kabir inuwa tare da tallafinmu taru usman romi da abubakar lawan biti bashir badau ya haɗa rahotanni ni da na jagoranci labaran maryam abdullahi tsanyawa nake cewa sai an jima.